Hukumar EFCC ta Najeriya ta sake wani babban kamu yau a Abuja inda ta kama Mr. Stephen Orasanya, tsohon shugaban ma'aikata na Najeriya wanda ake zargin cewa ya yi wani sama da faɗi tare da almundahana akan ɗaruruwan miliyoyi na naira wanda maimakon ya sanya su akan kafofi na ayyukan da ya yi wa wani kwamiti ya karkata kuɗaɗen zuwa wani asusunsa na musamman. Wannan dai kamu na Mr. Orasanya shine na baya-bayan nan akan irin mayan jami'ai na sojoji da farar hula da hukumar ta e FCC ta ke zata so ƙeya su a gaba wurin gurfanar da su a gaban kuliya da hujjoji masu ƙarfin gaske akan irin zargin da ake masu na cin hanci da rashawa. Malam Baba Muhammad shine ɗaya daga cikin jami'an huɗa da jama'a na hukumar ta EFCC ya komin ƙarin bayani akan kamun da aka yi ma Mr. Stephen Orasanya. To akwai wani kwamiti da shi Mr. Steve uh, Orasanya yake shugabanta a wancan zamanin gwamnatin da ta shuɗe. To a wannan gwamnatin ya yi abubuwa daban-daban misali ya rubuta wa babban bankin najeriya cewa wannan kwamiti nasa yana buƙatar tallafi to maimakon ya amfani da wannan tallafi wajen gudanar da ayyukan kwamiti din sai ya buɗe wani akawunt a wani banki daban da sunan kwamiti din amma shi kaɗai yake sa hannu yake fidda waɗannan kuɗaɗe da kuma gudanar da su ba tare da ɗaya daga cikin membobin kwamiti ko sakataren kwamiti din sun san da abin da yake yi ba ba ma wanda ya san lokacin da ya rubuta wasikar ya nemo yannan kuɗaɗe balle a san lokacin da suka zo kimanin naira miliyan ɗari sannan kuma akwai kuɗaɗen da aka ba su na gwamnati na gudanar da wannan kwamiti zuma a waɗanda ya yi ta yin yadda yake so da su sannan haka zalika idan aka duba za a ga cewa wayannan kuɗaɗe ya kara saka su a cikin wato uh, wani sashe na na kasuwanci a cikin bankin wadda hakan ya saba dokar kasar ta Najeriya saboda haka waɗannan kaɗan daga cikin laifukan da aka sa aka kama shi kenan kuma tuni an bashi bayanan wannan kama shi da aka yi wadda ake so a gurfanar da shi a gaban kuliya muna jira kotu ta bamu rana sannan mu gabatar da shi to amma naira miliyan ɗari kawai da ake magana a yanzu ganin irin dubban biliyoyin naira da ko dala amurka ma da ta salwanta a hannu waɗansu jami'ai kana ganin kamar zai burge 'yan najeriya cewa wannan yaƙi yana da wani ƙarfin gaske kuwa musamman ga tsohon shugaban ma'aikata na najeriya wanda ake ganin kamar akwai waɗansu sassa da ya kamata an yi wannan binciken ba akan wannan ɓangaren ba kawai da ya taɓo shi. alhaji faruk idan baka manta ba akwai makudan kuɗaɗe waɗanda aka kama shi a wacce shekarar da ta gabata kuma aka gurfanar da shi a gaban kotu ana kuma ci gaba da wannan maganar wannan wani ɓangare ne da aka sake ban bankaɗowa yayin da ake gudanar da binciken kuma wannan yaki na cin hanci da rashawa da yiwuwa ƙasa zagon ƙasa a najeriya a baya kaɗan baya yawa ko nawa ne aka same ka da shi za a kama ka kuma za a bincike ka sannan a hukunta ka saboda haka ba wai lokaci guda ba ne wannan shine karo na biyu da zamu gurfanar da shi a gaban kotu bisa abubuwa da muke bankadowa da ya shafe shi malam baba muhammad kenan daya da cikin jami'an huda jama'a na hukumar efcc a tattauna da ne da shi a abuja dangane da babban kamun da hukumar ta yi wa mr stephen orasanya daya da cikin masu faɗa a ji a kusoshin gwamnatin najeriya tun zamanin gwamnatin olusegun obasanjo har lokacin da jonathan ya sauka mulki umar faruk musa amurka a abuja najeriya